na'am na'am sha bakwai ko sha takwas ga watan rabi'un al-awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha tara ga watan biyu watan ɗaya wato watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladiya da goma sha hudu almiladiya inda muke karatun littafin mu na al'ibana an usulul diyana na sheikh malami alhafizu imamul mutakallimin abul hassani ali ibn ismail ibn ishaqa ibn salim ibn ismail ibn abdullah ibn musa ibn bilal ibn abu abi musa wanda aka haife shi shekara ta biyu. da sittin bayan hijira ya rasu shekara ta ɗari uku da ishirin da hudu bayan hijira ɗari biyu da sittin aka yi shi bayan hijira ya rasu shekara ta ɗari uku da ishirin da hudu ko ba haka ba bayan musulunci suna aƙida ta kware ta gama kafuwa ko ba haka ba to insha Allah ba za a bata lokaci ba sai mu shiga cikin littafin kai tsaye da yake alhamdulillah mun dan ba da dan takaitaccen tarihi game da shi da aqida ta yi ta mu'tazilanci da barin da ya mata ya koma ya asasa ash'ariyanci da ƙarshe kuma barin da yawa ash'ariya ya koma aqidati ahli sunnati wal jama'a to yau zamu ji aqidati ahli sunnati wal jama'a zamu fara da muqaddimar da yayi muna za mu diba shafi na 40 cicicicip 40 saboda duk abin da ya kama daga shafi na ɗaya har zuwa na 29 ko 39 duk bayani ne game da abubuwan da muka ambata na aƙida ce tsohuwa da itizal da aƙida ce ta tsakani a shari'a da kuma ƙarshen al'amari da ya kasance sannan kuma da bayani kan littafin salibana an usuli diyana duk wannan bayani na da malamai da suka biyo baya ga rai suka yi suka aiwatar da zahumullahu khaira don za mu koma kamar da aka cewa karatu ga bakin mai shi eh don karatu yanzu za mu ce, karatu ga bakin mai shi ya bakin mai shi ya hidadi yanzu karatun ga bakin Abul Hasani Al-Ash'ari kamun a saurara kamun mu shiga kaɗan sai mu ɗanyi waiwaye maganin mantuwa mu diba unwan sunan da yabba littafi al an usulid diyana wani sai ana cewa al'ibana ibana fi usulid diyana kaliba al'ibanatu masdari ne na abana yudinu ibanatan a yayin da ka yi bayani ka fayyace komi kai sai biri hawutsiya kamar da aka ce abana yubinu ibanatan ya yayi bayani kalimar bayani mun sai yana zuwa cikin alkur'ani a sigogi da dama da shi Allah ya yabi alkur'ani ya ce bi lisanin arabiyyin mubin mai bayani kenan kuma da shi na fir'aun ya soki annabi Musa ya ce wala ya kadu yubinu ko bai iya bayani ko ba haka ba ehen a ah, da shi nan Allah ke sarki kuma ya shagube ga mace afa man yunashu fil hilyati wa fil khisami na cewa ba iya bayani na kare kanta ma'ana dai albayanu ko al'ibanatu masdari na na ka fede abu ka fayyace shi ka yi ma kwatta ka yi mai dalla dalla ya fito baro baro an fahimta kenan shine al'ibana yana zuwa suna na yana zuwa masdari ya an ka ce al'ibanatu masdari na ya yana yi yin din bayyana din to ita masdari amma yana zuwa suna albayanu ko shi as suna shi bayanin karan kai ne ahin khalaqal insana allamahu albayan albayanu sunan kenan hadisi annabi na cewa wa inna min albayan la sihra albayan kenan bayani shine abu ya hito karakara to duka waɗannan shine malan kanuhi da al'ibana bayanin zai yi hilla zai yi dalla dalla to idan an ka al al'ibanatu a ƙa'idar larabci in ka ga dama kana iya sa mata wani harafi ko an ko fi saboda haka kana cewa al'ibanatu an usuli diyana kama kana cewa kuma al'ibanatu fi usuli diyana a yayin da kuma kana iya shahi an da fi ka ce ibanatu sai ka jingina ta ga wani abu ibanatu usuli diyana ana cewa an fahimta amma da littafinsa an fi sani ne al'ibanatu an usuli diyana amma sun san shi alibadatu fi usul diyana a lokacin da muka ce kana isa an kana isa fi kana ce su gaba daya ba mun ce duma na gudata ba da gwargwadon abin da haka sun kace ka kasa wannan harafi ko kasa wancan ko ka kisa su gaba daya mu fahimci wannan sosai in kace yace ce ibanatu an usul diyana ma'ana bayanin usulin diyana zai yi bayani ke biri hawi tsaya ko game da game da usulun diyana kamun mu kai usulun diyana su waɗannan usulun diyana su zai mafi lakwata ya bayanin su yan ka ce an ila gane duk gaba ɗaya kenan zai ambata masu kuma ya faɗa ma hakikanin al'amari game da su a yayin da an ka ce al'ibadatu fi usulun diyana game da usulun diyana zai ambaci wasu ba duka kila fahimci abin fi usuli diyana ba an usuli diyana an duk abin da bai bayanta shumuliya hadewa gamewa gaba da za a yi amma iya ce fi wasu abu daga ciki ko ba haka ba to duk da wannan wasu malamai su shiga cewa yana iya ɗaukar dukka saboda ni saboda ya ƙoƙari aƙidodin da an lokaci marasa kyau na mu'tazila da jahamiyawa sai da duk gaba ya karaɗe su ya ambace su kuma mai da rage kansu ko da wata ta fito wadda ka ji babu ta nan yana yawa kila bata kai gare ba ko bayan an ka azata kila fahimta kan haka kara ɗaya su yi waɗanda sun ka tabbata a waje ne ko kuma a'a wasu da cikin zai faɗa ma'ana ba duka ba kila zai bar wasu saboda bayani ɓaro-ɓaro game da su kowa san shi kila fahimta a yayin da ka cire an aka cire fi in mun ka zo za mu babe zai babu ya ce ibanati ko ibanatu kauli ahalil ghayyi kaga ya cire an sai muka zo wurin sai mai bayani yasa an ka cire an sannan wace ma'ana za ta ɗauka ina fatan fahimci wannan sannan gaba ta uku usulu diyana usulu jami'in aslu al-aslu kila fahimta al-aslu kamar da muka sha faɗi kalima ce da ‘yan masu ƙoƙarin su sasanta a shirya a lallashi ahalus suna da yan bid'a a ta tare su sun ka azata ahalul bid'a ahalul ahwa'i an fi sanin suna ba da su da sunaye daban-daban ko ka ce mata ilmul kalami kamar da muka sha faɗi ko ka ce mata alfalsafatu ko ka ce a tasawufu ko ko ka ce barahini ummul barahini ko an san littafin duk waɗannan kalmomi na na yan bid'a amma su ku ahalin sunna ko ka ce al'imanu ko ka ce tauhidu ko ka ce as-sunnatu ko ka ce usulu sunna ko ka ce al’islamu bayan doguwar tsaya sai ka ce as ko yarji ila waɗancan na asali waɗanda su ne kalamai na ahalus sunna da sunayen da sun ka ba ƙida to amma yayin da eh, ahabul hasan ashari yabbaru mu'utazalanci amma bai hada sunna kai tsaye ba ya zan yana dumu-dumu ciki sai tsaya baina-baina sai a irin wancan kauni nasu ya zan ana amfani da su kamar da kowa ka amfani da shi kila an fahimta to sai malamai daga baya ma'ana wani kauli usulu ko aslu sai a ce usulu amma da ka'idar ko da sharaɗin a jingina ga kalimar dino a fahimta ba ka ce usul ɗaya ba duk akwai usulul fiqh ba shi ba sannan akwai al'usulu gayatta ba a danganta ta koyo ba ba shi ba wannan dubdun furor in ku kacce usulu fiki wannan ilimi na to amma yayin da ka kalimar usulu ka danganta da dinu to ka baro lafazin alfazu da ahalus sunna ka unwan da su tsura sannan ba ka haɗa na yan bid'a ba tsura tsaka tsaki kake shi yasa kalimar usulu tana ɗaukar yan ka danganta ga dinu ba iya gane wa ka magana sai an ji akida in an ka ji aqidar ta gaba ɗaya da awwaliha min awwaliha ila akhiriha aqida ahlus sunnah wal jamaa sai a ce ba matsala biya isti'malin sunan babu illa kina fahimta isti'malin sunan ba illa bane in dai aqida ta amma a yayin da yan ka ji ciki akwai wasu yan tuba tubi ko kauce ma hanya to wannan an san wanga dan dan canna istilahi ko unwani da kalimar usuluddin din da ya unwani da ita wannan dai ra'ayi suna can da ya dauka kan haka malamai suka ce to duk wanda ya rubuta kan usuluddin sai an wa littafin ta aqita ahli sunnata shikenan ba matsala sai aka ce daga cikin waɗanda suka yi kuma suka kawo aqida ahli sunna kuma aka yadda aka ce sunan ba matsala bane Abu al-Hasan al-Ash'ari al-Ibana an usulid diyana kila mun fahimci wannan sannan kamar mi sannan ka bar mai alaƙida tahawiyya shi ma ya ambata kan cikin mukaddama yace yayi ta yana kokare bayani an usuluddin kila an fahimta to wadanga an sai a ce shay'un mughtafahun abuna wanda yake ba a kulawa da shi game da hakan mun gane usuli kenan ko muka ce a ce usulu a jingina game addinu in ka ga dama ka ce addinu in ka ga dama ce addiyanatu addinu huwa diyana wa diyana hiya addinu illa isti'mali ka sa a canza a yayin da an ka ce addinu ya haɗa komi aƙida da ibadati al'itiqadatu wal ibadatu wal mu'amalatu wal adabu was suluku fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kuma ya tambayi islamu kuma ya tambayi imani kuma ya tambayi ihsanu duka ko har yace mal mas'ulu an hadhi alamin as-sa'il ko sannan ba shi amsa abin da yake tambaya duk waɗannan abubuwan sai mun sallah ya yayi ta'abir da su daga dinu ko ashe dinu yana da faɗi sosai amma su masu umfani da wannan istilahi wannan tam sai suka rage mu abin waɗi sai suka ce eh suka ce dinu wannan ma'anar amma suna iya cewa diyana shi koma tsukewa shi ba da ma'anar me shi ba da ma'anar abin da ya shafi wasu abubuwa guda shida ina fata ana saurari abin da ya shafi abubuwa guda shida na tambayar da Jibirilu alaihi salam yawa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mal imanu qal al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi guda shidda ko wannan guda shidda haka ne shidda wal yawmil akhir jazakumullahu khairan wal yawmil akhir an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa sharrihi waɗannan guda shida su aka su sun ka usulu an fahimta duk abinda za ka magana kan waɗannan su suka ce mu usulu to kuma suna sun ka ɗauka diyana a yayin da in suka ce diyana su ɗai suka nuhi banda bayanin sallah azumi zakka hajji waɗanda sun ɗan cire su sun sa cikin ibada an fahimci wannan ko ehe amma suka ce diyana kamar suna min su ce ma aqida ko suna sun ce ma abin da ya shahi tauhidi ko suna sun ce ma abin da ya shahi wani dai abu wanda dai al-i'tiqadat ya kusa banda al-amal na al-jawarihu kila fahimci wannan ad-diyanatu diyanatan min dana yadinu diyanatan dana yadinu diyanatan dana ya addini yadinu na addini diyanatan yin addini ko ba haka ba sai ce al-ibanatu bayani hillafatta bayani dalla dalla an game da abin da ya shafi usulul diyana fundamentals asali gimshikai pillars waɗanda an rike da addini gaba daya waɗanda in ka rasa su to ba a tuma a cimma komi wajenka duk gaba ɗaya ka rusa komi ko ba haka ba la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirina to waɗannan su ne fundamentals na addini wanda kwarasa su to zai yi abin nan zai yi asawa to malam bari mu shiga a mukaddama mukaddama ta ya ɗaya mukaddama mai faɗi, kuma gaskiya da kalimomi da yawa amma dai da yake alhamdulillah ahlul ilmi a tare mu za mu fassara wasu abubuwa in dai ba bukatar bayani ba sai mun tsaya bata lokaci ba mu tafi saboda mun zaku ko mu ji raddin da zai mai suwa ga waɗannan akidu muqaddimatul muallifi قال السيد الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري رحمه الله أجوانا دوانا ما سور بتاسون كفاش بارو توننا با باشيت شي هكذا با dai دي suka baka dai أبو الحسن kunya tashi أنغاني با علي ba سنة ابن إسماعيل با إسماعيل ba isma'il baban sana نسبة ash'ariya nisba تتتن أسري أبو موسى الأشعري البصري دم musa kaga shi yasa ma al'amari yake da yassan harka wanda ta kamata ko ibnu taymiya a cikin fatawa ya ambata nashi yace shi an ci da irji'a murji'a shi'a da murji'a an san su a kufa shi'a da murji'a an san su a kufa i'tizali i'tizal mu'tazila ko da qadariya yace an san su a basara gashi al-basri ko shi yasa ta cikin gidan i'tizali ya zama mu'tazili al basri shi yasa da wani an hudai ana sanin mi as-sababu mi ad-dalilin haya wada mugun yaqida ko ba haka ba kasancewa ka samu kanka cikin wani environment mai wani abu sai ka tashi ɗau'an ba tare da ka sani ba to inda duk yake zalanci zalanci yanke tushe shine basura da kadariyanci waɗanda ka cewa la kadara babu kaddara duk komai haka ya faru shi'a da irja'i kufa ƙadariya da mu'tazilanci basara ko ba hanka ba a sannan nawasibu su kuma sha'a wasu masu zagin ali raddi masu shi'a ko ba haka ba eh wannan da yazo zagi ya wuce wuri wanda yazo rama ya wuce wuri duk annawasib wa shi'a duk gaba ɗaya kilahuma ala at na qili da na tarfain qili ko wani bai kan hanya wannan na haka wannan na haka ko eh sai suka ce ni da suka ce jahamiya kuma khurasana yankin su afghanistan na yanzu pakistan ɗin nan da sauran irin duk Ah, tan tan azizjan din nan da sauransu duk suna yankin su su ko can jahamiya sun ka yanke daga nan tabbal watsu duniya ta dauka eh Allah ya mu gani to saboda ka albasari dan basara na basara a kufa ko dama manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace nan ya nuna iraki yace nan huna nan nan fitna taqalu'ul fitna nan fitna za ta hudu fitina nan za ta hudu ya nuna iraki kuma haka na don rikitan da an kai na aqida can na sun ka samu asali ƙarece-ƙarece hadisai can na aka koyo can da adda factory na ƙera hadisai ko ba haka ba eh imam malik haka yace yace hadisi na fita wajen mu na shekara biyu shekara uku ya tahi kamun shekara kamun ya dawo da basar ya shiga basara ko kufa kamun ya dawo ya zo shekara ɗari an ta karawa eh can sannan kuma yaƙi yaƙi na addini waɗanda abubuwan da ba tilas ba suka tabbatar da su kuma can sun ka faru ko ba haka ba saboda haka can matsalar fitina ce albasari rahimahullah me yake cewa to yanzu ga mu zamu karanta mukaddama ta shi cikin ta ko wacce gaba raddina ya kai kamun ya zo fayyace facce ya fayyace ma ko ba haka ba eh eh yanzu kamar misali bari ba ku wani misali da kamar yanzu in ce na gode ma Allah da yake bisa al'arshi mai raddi ba ga yanwa ga yanciya Allah bai bisa al'arshi to duk waɗannan kalimomi raddi na zai yi kamun ya zo ɓaro-ɓaro ya hito ma kai suwa ne wani kamihi ko ba haka ba <laughs> ɗaya kenan abu na biyu da ya kamata mu kula shi ne a ƙa'ida ta ya wasu sifat mu kiyaye muna da asma'ullah sannan akwai sifatullah to sifatu sun yi asma'u yawa a kula sifatu sun yi asma'u to su kuma ikhbaru yahi sifatu yawa ma'ana akwai sunayen Allah don ba a zama zana ma Allah suna Allah shi ka kiran ka da sunan da ya ji yayi da shi sannan kuma sifa Allah Allah shi ka sa ma kai ne sifar da ya da ita to sunayen Allah ta kai tuna sanannuna an san su kuma in bai hito haka ba ka waɗin haka nan to haka nan sifofin Allah da ya jingina maka ne in sun ka so jinginawa waye kuma ka basu haka nan kakka raɗa mai ka ɗauko cikin wannan sifa ka raɗa ma Allah kila an fahimta to amma kuma in kana ba da labari shi kuma game da Allah kuma labarin shi ku ya ɗara sifofi don za mu ci karo da wasu abubuwa nan tarwa na ya kai bari dan ba da misali Allah as-sami'u na ko suna na ko ba suna na ba mai ji an kace wace siffa a cikin as-sami'u sam'u jin jin ko to jin siffa Allah ta sami'u kuma sifa Allah ta suna Allah na as-sami'u suna Allah as-sam'u sifa Allah al-basiru suna Allah al-basaru sifa ta ta Allah ko ba haka ba to in yanzu wani wuri ya zo bai kira kai ne da sunan ba sai ya jingina maka kai ne siffa dai ko yace yana wannan abun ko ba haka ba to baka ce mai baka sa wannan suna sai dai ka ce abin nan siffa ta ita manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa yanzilullahu Allah yana saukowa ko to sai ka ce ita nuzulu sauka din sifa Allah ce amma baka creating ka kai driving a cikin sunan yanzilu ka ce annazilu mai sauka sai ka samu Allah ba a cewa haka kalimar dahiku dariya Allah dake sarki a hadisi manzo sallallahu alaihi hadisi ingantacce ya ce Allah dake sarki zai yi dariya ga wasu mutane guda biyu hasali ma dai dariya hadisai dai ta hito zai yi dariya ga wasu mutane guda biyu duka ɗayan ya kashe ɗayan amma sun kashe ga aljanna ta yaya ɗayan na musulmi ɗayan kana kafiri sun ka haɗu fagen fama jihadi fi sabilillahi sai Allah ya ba kahirin nasara ya kashe musulmi musulmi ya shahada ina yi shi kuma sai shi kahirin da gaba Allah mai gidan dogo ya tube shi ga musulunci shi ma ya zai jihadi wani kashe shi shi kuma ina yi sai su ga Allah gaba ga Allah ko ba haka ba Allah na dariyar juna suna ce ma wannan sai kahirin ya ce ma musulmin da an ka fara kashe ni a sanar da shigo ka aljanna duni na kashe ka katto aljanna ko ba haka ba eh, kila kun fahimta yawa sai Allah yana dariya game da su suna ya ba da juna kage yadda haka muka sun wuce yadda haka hadisi ingantacce ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na dariya ga mutumin nan da shi ya karshe shiga aljanna ko ba haka ba wanda bai kahirci ba Allah da ke sarki ya nuhin rahama ga rai shi yasa sai dan bude mai wata kowa sai ga dan ya cinkaya aljanna ga tunan can nesa amma ya ce haɓa suwa munan ai sama tawa yaro nisa amma duk da haka nan sai ya ce ya Allah ka dai dan hissan daga cikin azaba ga ko dai dan kusa kusa ka dan kai ne ba ka shiga da ni aljanna da dan kusa kusa sai ya ce to amma da alƙawali in hukka hita cikin aljanna ga to ba ka tabbata ba ka roƙo na komi ya ce ba roƙo komi Allah hissan na dai ya ka sai kuma yan nunhuwa ya waiga ya ga wuta na baballiya yace a'udhu billahi a alhamdulillahi alladhi anqadhani min na gode ma Allah da ya tsira da ni da gare ki sai ya dibi wuta ya ga tana baballiya ya dibi aljanna ya ji ni'ima shi Allah na roke ka Allah karkashin ma da iccin ko dai ba a shiga ba ba kai na ba ce baka roƙo na komi to zan baka amma amma da shaɗin kika ƙara komi ko ba haka ba to Allah ya kai dan gurgurta su a karkaje yace in ya shiga yace yan numfasa ya ji ni'ima aljanna eh fi zilalin ko ba haka ba ya ji ni'ima aljanna kuma ya dama dai mai roƙo Allah baya rashi ce Allah Allah bai wakka ba ta karewa rahamar ka ba ta karewa kuma ka wadatu daga aljanna ni za ka yi da ita Allah ka san ciki tunda to kai ta ajiya ni za a yi da ita Allah ta ya sa ciki to nan manzo sallallahu alaihi ka ba mu labari yace sai Allah ya ce to shiga da rahamata sannan kuma kaga faɗin aljanna ka na baka ita wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu ko kusan hadisin annabi kirga har sau goma duk irin ta wannan da gani misalin ta har mutane ya ce ya Allah kana izgili da nina sai Allah ya kalkace da dariya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai yayi dariya to kaga baka ce ma Allah azzahiku mai dariya ka ce Allah mai dariya amma sai ka ce Allah yana dariya ko ba haka ba sai ka ce dariya siffa Allah ta sannan ka ce yana dariya kana ba da labari ko ba haka ba to ba da labari da kuma danganta siffat in ta tabbata ko ba haka ba ya fi yawa zuwa ga samu Allah sunan amma ba ka samu Allah a zahiku an fahimta to yanzu za mu ci karo da irin waɗannan labari na yaka basuwa na cewa Allah shi an yin wannan ko yana yin wannan ba su siffa Allah ko su ba sunan Allah haka sun yace ka kira wannan a matsayin sunan Allah ba mun gane wannan a ka'idar larabci in an ka ce misali na zan ba su in an ka ce a wani yayi kaza ko ba haka ba zahaba muhammadu ila makani kaza ko to ana cewa ana kaga zahaba kace ko To kana cewa fulanu huwa zahibu ila kada, zahaba muhammadu ila suki ko sai ka ce muhammadu huwa zahibu ila suki labari na ka ba amma ba ka dauke zahibu ka mai san mai suna duk da ka canza daga zahaba ka mai sai zahibu to zahibu ikhbari na zahaba fi'ili na ko ba haka ba to amma kana ganin gobe ka ce azahibu kada maka ce mai haka ko to a kiyaye irin waɗannan suna za mu ce karo da su in mutum bai gane ba sai ya tuba tubi الحمد لله الواحد العزيز الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد وليس له منازع ولا نديد وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد mu tsaya nan dalu ta kare saja'i na daliya alhamdulillahi wahidi. sifofi na kamala sun tabbata ga Allah wanda guda. kalimar hamdu ta bambanta da kalimar sana'u ajazi na kasawa daga bada mata muna cewa alhamdu huwa sana'u hamma wata su haka suka cewa alhamdu mu ce sana'u yabo ko sai a ce yabo ko a ce godiya ko ba haka ba a'a dama ka kula siyakin jumla kowace jumla kalimar hamdu ana gwamaya ta da kalimar subhana subhanallahi wa bihamdihi ko ba haka ba eh ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruku'a wa subhanaka allahumma wa bihamdi dukkan ji subhanu sai ka ji hamdu idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih kaga subhan tazo mi gaba bihamdi kaga alhamdu zo. kila an fahimta tare suka ce gwamai suke abinda ashe subhanu ko tasbihu tsalkake Allah da duk sifatun naqsi gaba da sifatun naqsi ka tsalkake ma Allah da su abinda alhamdu sifanta Allah da duk sifatun kamali shi na kawai an fahimci haka a lokacin da duk ka tsalkake Allah daga sifatun naqsi kai ka tasbih a yayin da ka siffanta haɗa sifatul kamal ka yi hamdu an fahimci wannan shi yasa ita hamdu ana yin ta a kowane yanayi an ka same ka sawa'un an same ka lokacin jin daɗi ko lokacin bakin ciki shi yasa in Allah ya ma wani abu na bakin ciki misali ya kaddaro ma rasuwar wani ɗa daga cikin iyanka ko rasuwar wani abu sai annabi ya shar'anta ka ce alhamdulillah ala kulli hali. ko ba haka ba ka ma'ana nan kana kokarin ka siffanta Allah da kamala ne musibar ga ta samu ba ta yi ta samu Allah sannan wanga abin da ya min kam Allah ya da kamala dama dole ni a min shi da an ni na kisu ko ba haka ba mutum mai mutuwa ne mutum mai rasawa ne mutum mai tasari ne ko ba haka ba to kaga ka samu na kasu ka samu tasari ka samu wata waya to nan take sai ka siffanta Allah da hamdu na cewa ka siffanta shi ya kamil a duk lokacin da hamdu ta zo ma ka siffanta da Allah da kamalu ba sani ba ko mun gane wannan ehe wannan kenan shi yasa sai mu ci alhamdulillah sifofin kamala duk kuna son ku samu wannan fassarori a Usaimi ya bada wannan fassara sosai cikin littattafansa hasali ma an wasa wannan cikin bayanin tafsirin da yayi an wasa bayanin cikin sharhin da yawa riyadus salihin ya fassa bayanin cikin sharhin da yawa bulugul maram ya wasa bayanin duk cikin shuruhu dashi kuma su ibnu taymiya a cikin fatawa ya yi magana ƙoƙarin yana son ya tantance ma tsakanin hamdu da shukuru ya waɗanga bayani kila an fahimta mhm, alhamdu sifofin kamala lillahi sun tabbata ga Allah alwahidi wanda a guda alwahid gudana ko wannan babu da matsala wa ilahukum ilahun wahidun muna da ita al'azizu mabuwayi al'azizu mabuwayi almajidu mai girman daraja daga majaduna almajidu ko ehe majidu mai girman daraja na duk da wannan kalmar ba ba ta cikin hadisi ba ikhbari na yaka basuwa an fahimta babu cikin qur'ani da lafazin da yazo almajidu babu cikin sunna lafazin da yazo almajidu jeran giyar almaliku kudin ga tamu ta gargajiya da an ka jero tartibin tartibin gargajiya na ƙarin almajidu alwahidu ko ƙarin almajidu kurina babu cikin hadisi ingantacce hasali ma manzo sallallahu alaihi wasallam bai jera Allahu ar-rahmanu ar-rahim al-malik al wa da mun kai haka har zuwa karshe ba hadisin da yazo da shi hadisi na wanda yake a rauni kwarai don arrawi matsala gare ko ba haka ba amma tabbas Allah wanzu sallallahu ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ko mi'a ghayra illa wahida man ahsaha dakhala aljanna amma bai ce da wani da wani da wani da wani da wani masu bai ce haka ba amma in kana son ka samu suna cikin qur'ani suna cikin hadisi abin da yasa aka kyale ka ba hissa ma don kakkace bagas ko ba haka ba an kai an kai masu ba sai ka harrace ba shikenan kai zama da kai da wanda ya karanta qur'ani yayi wahala dobuwa dai ko ba haka ba da kai da wanda ya haddace Qur'ani duk suna cikin kai ne duk ɗaya ko ba haka ba to don ka a baka abin a haha shi yasa an ka ce ba a faɗe su man saha da halal janna in ko kana son ihsahu har da ce mana Qur'ani ka haddace Bukhari da Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah in Allah so ka ci karo da su haddace shi kenan man a saha da halal janna ko ba haka ba amma ka san ilmin tauna min hadiya ai ba ai mashi kullun eh eh al-majidu mai girman daraja madadu kenan al-mutafarrid wanda ya kadaitu bit tauhid da kadaituwa kalimar tauhidu duk da zamu kara bayani kanta in mun ka zo karatun mu na kitabut tauhidi ibnu khuzaima ko ba haka ba zai yawa karatun nan suna taimaka ma juna kwarai sai ki duk akida ta wa bayan da yayi da alaka da can yace alaka sai mun bashi haccan amma dai a gurguje kalimar tauhidi shine tsintsar tsintsar eh kadaita Allah da abin da ya cancanta a fahimci wannan sosai kadaita Allah da abin da ya cincinta to kadaita Allah da abin da ya cincinta guda uku na abin da Allah ya cincinta uku na shi ya cinci ya cincince zan shine mahalicin komi da kowa to rububiyya nan ta shigo ko ba haka ba ya cincinci wasu sifa wasu wasu sunaye da siffofi babu mai su sai shi babu mai sunayen sai shi babu mai siffa siffofin sai shi ko to waɗannan da ya cincinta nashi din ba mai abinai ko ba haka ba ba biyu ba kenan sannan na uku shi ɗaya cincinci ibada a bauta ta mai ko ba haka ba kana mai bota mai alhali ka san wanda kaka bauta ma mai sunayen can da ka sani mai siffofin can da ka sani ashe tauhidi kadai ta Allah da abin da ya cincinta na haɗin halitta gaba ɗaya da sunaye da siffofi da bautat kila an gane to al mutafarridu bit shi kadai ta da wadanda almutafarrid wanda ya kadaitu bit tauhidi da kadaita yadda abin da ya kadaitu sai da shi mun fahimci wannan da kyau almutamajjidu mai jin kasaita bit tamjidi da kasaita an fahimta mai jin kasaita da kasaita daga majaduna ko ba ko ba ka an gane majadu na'am allazi shine ubangijin da la tablughu la tablughu sifatul abidi sifofin bawa ba ta kai nashi sifofin ba su kai nashi kaga raddina akan mi akan masu ganin cewa ai sifa kaza sifa Allah ta ko mm, sifa Allah wanda an ka ce ma ai sifa wani ta ko shi yasa ba mu ce ma Allah na da wannan sifa ko don kan mu ta haida makhluki ko ai sifofin makhluki wa sunan wa sunan da kai wa sifofin Allah alladhi la tablughu sifatul abid duk sifofin bai ba su kai ba su kai mai ba su kai mai in ma har kai imajinin wai wata siffa ta mutum a samu alƙa wa ina bai ma taɓa yiwuwa nazarin tunanin wasawusa shaiɗani shi ma ka hararo ma da an ce Allah mai kaza sai ka tunanin wannan da ita kai na ma haka tunanin wannan da ita in dai ka san Allah ɗai ai a lokacin da duk ka siffa cewa sifa kaza wani na da ita ka yi dibin reni ga mai siffat kuma gane ba kai dire ne ga mai siffa bai isa ya zan wade wada aka doka ce ba dun wannan siffa kowa ne da wani da wani da ita yau in ya hana ma kana zuwa inda wani ko ka gani to kana tajaridin kana kokarin wai kai tanzihin Allah a ce wasu to kana munana Allah shi yasa Allah ya ji kan wata tsohuwa da ta ce Fakhruddin Razi bai al-Ash'ari aka ce sanan Fakhruddin Razi na dan biriya kamar ya zani kamar ya tuba yana mu'tazili ya yi littahi ya kawo dalilai na tabbatar da Allah duhu dalilai amma na hankali ba dinin razi yana wucewa sai aka ce tsohuwa ta ga aka ma wani convoy yana biya ta ana girma mallan na wuce ta ce wani na hankaci ke baki san shi ba ai shi na malamin nan da ya kawo dalilan na tabbatar da Allah duhu ta ce Allah sarki ai bai iya kawo dalilan dubu ba sai da shakku dubu ya shiga sai da shakku dubu ya shiga shakkun na in ya shakku shakku ɗaya shiga sai ya ƙoƙarin ya ture shakkun sai lalabe ya lalaben dalili ka ture shakkun ya ture da shi wani shakkun ya shigo ce wanda bai shakkun ba ina buƙatar dalili ina buƙatar dalili sannan wa shi nan wa bayyana Allah bayanin Allah da ya bayyana kai ne manzon Allah ya bayyana kai ne ina fa hawa dini da zai san Allah bale mai mana shi shi yasa da yazo ya ce Allahumma dinal ajaib Allah Allah kamar san addinin tsofashi tsofaccan shortcut kenan yadda da Allah kawai da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya muka yi ta kira cewa yayi yayi ba ta tabbatar da Allah Allah samu gani laysa lahu munazi'un bai da mai gardama munazi' mai jayya da shi wala nadid bai da kishiya nadid jam'in andad wala taj'alu lillahi andadan kakku sanya ma Allah kishiya akwai mastil zamu yi bayani mun kazo akwai mastil Allah bai da mastil akwai shabih Allah bai da shabih akwai nazir Allah bai da nazir akwai nadid Allah bai da nadid sai ka kore ma Allah dukkan siffas kuma kowani ya bambanta da ɗayan shabihu da masilu da naziru duk sun bambanta nadidu kila fahimta nadid kenan to Allah bai da nadidu nadidu wanda he bayani mutum da mun kai kai ne yanzu shi nadidu mai irin duk abin da kake da shi duk abin da kake da shi ka cincinta ya cincintai kila an fahimta kuna neman abu guda ko kai ko shi sai dai wani ya rasa kila ka dan takarar shugaban kasa ko gwamna a wata jiha ko kaga ai matsayin gudana ko ba haka ba ka ko kai ko shi ko to nadidu dinka. in ya cika sifofin da kake shi ma ya cika to shi annabi to da Allah na da Allah na da nadidu Allah bai da nadidu kila fahimta yayin da masilu da naziru da shabihu ku bari mu kai su suna ɗaukar sifofi ko da ba mutum bai cin karo da kai ko komi wata yak kama ko ba haka ba kamar ka dan jari ka ce amma wallahi ya wani yaron yaron ya kama da uba ne amma ka sabe ka girman uba ne ba tuli ko ba haka ba da tsuwa shekaru ko da sauransu ko to wata siffa aka ba su ba wata siffa ba wani ainihin ka'idar larabci shi yasa muka cewa dukkatun aqida ko ko dukkatun addini akwai bukatar kwarewa cikin larabcin don saboda mi don kakka ba wa Allah wata siffar da baka bai kamata a bashi ba ka aza gidadawa ta bai bona sai ka zo ka yi tuba tubi ko ba haka ba mhm kakka irin na mawaki da yadda Allah dai ga ya ga sai ga Allah ya wuce kowa sai yadda bi damun daji zai ce Allah zaki ko ba haka tunda zaki ya yi kowa da cikin namun daji kan yara ya ka tuba tubi annan ko Allah ya samu gani saboda haka laysa lahu munafi'un bai da jaya da shi wala nadidun bai da dan takara ga al'amari ne mai Allah ya ce ku bota ni wani ce kai ni ma ku bota ni akwai shi babu nadidu wa huwa al-mubdi'u al muidu Allah shine al-mubdi'u mai fara abu babu wanda ya fara sai shi hamza ta ba mai kagawa bane kagawa tana zuwa wurin ta in an ka sa ainu mubdi'u ko badi'u as-samawati kagawa amma mubdi'u mai fara yin abu kamar wani ya gani ko to duk abin da kaga Allah ya shi ya fara ne kamun wani ma ya yi, in ma wani ya yi, to na Allah na kwaikwaya ko ba haka ba shi yasa aka ce sun kai mutum mutumi sai a ce sun kwaikwayi Allah ko Allah na alkiyama ya ce to shi ke da tunda kuna kwaikwayo na sai ka musu wannan abin ya ce ko raya shi ku busa masa rai ko ba haka ba ku busa masa rai saboda haka al-mubdi'u mai fara yin abu ba kagawa ba fara sannan al-mu'idu mai iya mai da abuwa da ya taɓa yi dai Allah ɗaya hakan ko ba haka ba don komi zaman ka kwararre magini yanzu a rushe gina ga guda sai a ce ka maida mai sai dai ka maida wani yashi da wani bulo daban ba wannan bulon ba ba wannan yashin ba shi wannan yashin da wannan bulon da waɗannan ruwan da karahun da sun tashi aiki sai dai wasu shi ku almu'idu Allah shi abu kuma ya lalata shi ya mai da shi sadda ya shi da ya shi da abin da ya yi shi almu'idu kenan ina kai ina kamanta Allah da aka ha bace Allah shi yasa in baka san ainihin hakikata abin da aka saka ce Allah na irinta kai da jin larabci ka san Allah bai irinta in dai larabci ya shiga cikin jikinka ka san abin da kalmar Allah ba ba wani dubbai da su kila an fahimta ko koma ra da matattu to ma'ana Allah shi kara da matattu yubdi wa yu'idu yace mi alfa amili ma yuridu mai yawan aikata abin da ya sona yuridu abin da ya yi nuhi ko irada ta bambanta da mashi'a sai mun zo mu ƙara bayani akwai mashi akwai irada ko ba haka ba ehem to alfa'alu lima yuridu Allah yana yin abin da yayi nufi kuma an ka kawo shi mubalaga ko ba haka ba Ehin. don an kawo mubalaga kullum Allah walillahi alasmaul asmaul husna din ba sunayen Allah sukan zo akan siyagul mubalaga a yayin da duk an ka jona su da wata kalima ko ku a yayin da aka raddi ga wata al'umma sawa'an ko ce don mata ko yahudu ko nasara ko wani abu ko ba haka ba sai ka ji ko da suna fitowa babu mubalaga wani wuri amma nan an yi ko ba haka ba ka ga ko mutum kai ma kana aikata abin da ka so ko haka kwarai da gaske ka ji tsoron haka nan amma ba ka zama fa'alu lima ba ka zama in ka san ainihin kalimat don abin da fa'al suna da abubuwa guda uku zuwa hudu na ɗaya fa'alu in kowa ya ki sai yi babu mai iya hana ka ko tunkara ka a hana ka ba ka yi ina ganin ko dun makaluki bai kai haka ba ko ba haka ba illa kai dan taurin kai na yace ba mai hana shi a tayi amma akwai mai hana shi hakikata ko ba mai hana shi hakikata akwai mai hana sai da kyale shi a ga da tsantsage rana ko kuwa rena ma'amal mutane na akwai fa'alu daga cikin kuma fa'alu zan lokacin da aka yi ne sannan haka kai ya wuce kai ya kasa lokacin kai ya wuce kai ya kasa la yastakhiru saqat sa'atan wala taqdimuna ka cire ma mutun rai lokacin da ka bukaci cirewa kai ya kasa kai ya jinkiri daga cikin fa'alu kenan kila an gane fa'alu sannan fa'alu ka taba yi ka shayi kana cikin yi kuma zaka yi kuma baka bari yi fa'alu to wadai wanda haka wanda yana yi ya shayi yana nan yana yi kuma zai ci gaba da yi kuma bai barin yi kwada wanda shi to ta fa'alu ma bai ka ce ko ta Allah na da wannan sai ka kokarin ka ce a kore ma Allah sun ka ce Allah bai da irada mu'tazila bai da irada abu na yiwuwa bai so ba kamar yadda yana iya son abu ya kiyuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa'alu lima yuridu Allah ya yi haƙarfin wannan jalla Allah ya dauka ku dama kalimar jalla wa azza ana sa su kullun in sun ka to kamar kalimar subhana da hamduta jalla kuwa da dunna kasu azza siffantuwa da duk sifatul kamalu sai a ce Allahu azza wa jalla ko a ce jalla wa azza a lokaci guda ka kore mu Allah don na kuma ka tabbatar ma Allah ne kamalu shi yasa ibnu muqazzima yace kitabu tauhid ko fi isbati ko wa isbatu sifatur rabbi azza wa jalla azza wa jalla kila an fahimci wannan shi yasa in kana ji sai ka ji lalle babban magana kenan to Allah jalla ya tsalkaku ya ɗaukaku an ittikhadhu sawahibi wal auladi haka ko wani na naku yasa ko to ita an nuska mafi kyau no akwai wata nuska gata ita ma tana da yan matsaloli dai saboda haka in mai irin wannan ya ga yana muna karatu ko mun saba mai to kila ba a yi ta hakikin ta ba yawa amma wannan alhamdulillah yadda aka hannuwan ku yanzu ita Hammad al-Ansari ta hakikin ta kuma alhamdulillah ya kai mashakun malamai guda biyu Ibnu Baz dinnan wannan muka sani ko ba haka ba imam ahal eh, imam ahal sunnah wal jamaa fil asr ko fi asrina mu a zamaninmu ko ba haka ba ya duba ce kuma ta yi haka isma'il ibn hamad al ya duba ta ya ce ta shi sa ko da mun samu ɗan mukhalafa a ita ittikhazi da wannan insha Allah jalla an ita as-sawahib wal auladi ya ɗauka ku daga rikun as-sawahib jam'i sahibatin sahibatin kuma mata mata ita as-sahiba ko eh to jam'i ne sawahibu dama wazanin larashi haka nan duk abinda a yanzu ala wazanin fa'ilatun to jam'i ne fawa'ilu sahibatun sawahibu kafiratun kawafiru fasikatu fawasiku kunna fawasikun ko eh waɗancan addawab wanda aka shiwa fil halli wal harami ko sai ce al fawasiku to jalla Allah doka ku an ittakhadha sawahibu daga riƙon mace ko wace iri ko kace mata ko eh, eh wasu ta sai mata aure ko ba ta aure ba duk da in hamma wanda bai riƙon mata aure ina shi na riƙon mata banza to Allah bai tare da mace bai bukatar mace jalla kalima ta mai nuna duk inda aka wuce suna nuna an wuce wuri jalla an gane ba wal auladi ballanta na ma yara wannan mi aka yi tarakki na an kai dama akwai inda aka tarakki akwai inda aka tadanni sai a ce ma ko ba haka ba wane ko makwacci ne bai ba su ko uba ne bai ba bale ɗanai ƙasa an kayo ko uba ne da ya cincinta awa bale makwacci ne ko uba ne bai kaza bale makwacci ne ko kaga ƙasa an kayo balle kuma ana iya cewa ne bai taimakon na nesa bai taimakon na kusa shi bai taimaka ma makwacci ne bai taimaka ma aboki ka uba ne bai taimaka ba sama an kai ko to sawahibu wal aulad ina an kai sama ko ƙasa masha Allah to ko sahiba bai da bale auladu wanda ba auladu sai yayi sahiba ko ba haka ba shine yawma yafiru almar'u wa ummihi wa sahibatihi wa man wa sabatu bani sai ya gaba shami ihin yugunihi en kasa an ka fara an kai sama tunda abu bai kai akhihi ba yawma yafiru almar'u min yawma yafiru almar'u min akhihi ka gani yaka kaka tsere mawa dan uwa ne sai aka ce mi wa ummi kai hadda ubanai ha ubanai sai ya tsere ba bari bakarin akhihi ko ba haka ba ehem amma wani lokaci kuma mi a fara da sama ayo kasa kamar wacce ta cikin sa'ala sa'ilu ko ba haka ba to Allah bai riko mata sai ka ce mi ballanta na diya ballanta na su ka kasa kayo sannan mi wata Allah ya tsarkaku ta kaddasa ya tsalkaku an mulabasati daga cuɗanyuwa da al'adanasi jinsi jinsi kalima adanasi shortcut in waɗa muku sek sek na turanci ne faɗi jinsin mace da jinsin namiji kai namiji ya ka bukata jinsin mace ke mace muke bukata jinsin namiji ashe da jinsin mata da jinsin maza da jinsin kun samu shiru mata maza sai ka haɗa ka ce adanasu ko Allah bai bukata kowane jinsi ka a kore ma Allah mace ka ce to maza ma ko ba haka ba da mazan da matan da mata mazan Allah bai bukata taqaddasa an mulabasatil ajanasi duk jinsi na makhaluki Allah bai bukata an gane wannan wal arjasi duk datti jam'u rijis rijis ko duk datti kowane iri Allah bai bukata laisa lahu suratun tuqalu ba wata sura da za a faɗa ga Allah gim a wa kaina ba a takayifin Allah ko tashbihi da wani bai da sura kaga mahauciya sun ga Allah ya kazatan lama laman ko ba haka ba shi inni ra'aytu Allah ya kazatan subhanallah sai bashi ne sai bashi wai sanati. ko imma annabi wahayi aka sai kuma jibril shi ya kazatan fa ya kazatan ka inda ma dama dama jibril ya ce ko ya dan sauki ya ce aga jibril ya kazata to ra'aytu laha ya kazata ya kazata ba cikin mulki ba kuru kuru kwalke annabi an ka tambaya kaga ubangijin ka da isra'i ya ce nurun anna urahu kai wani ne ga Allah a nan duniya wani nan amma lahira ya tabbata zai gani ko kuma ya faɗi sun ya ce za ku ga ubangijin ku kamar da kuka kallon wata ko ba muna haka akidun daban-daban suke lalle ba gana to amma shi ya ce ya qazatan shi yasa mala ce laysa lahu suratun tuqal kuma daga ya shari'a na ma wace ani ra'ata la ya qazatan ba a shari'a na wa. eh ya rubuta ta yi na aqidar da cewa ra'ata la ya qazatan in ka diba bangon harko sai ce shari'a wa aqidatan ko ba haka ba eh lalle shari'a na don ba aqida abul hasan ta ba A shari'a ta tsohon yayi ko eh, eh. wala haddun yudrabu lahu al-misalu bai da haddi gwargwadon da aka buga misali kamar ka ce kamar girman haka ko ba haka ba ba abu ga mu Allah misali shi sa kakka buga wala tadribu lam yazal kuma Allah bai gushe ba bi sifatihi da siffofin nan da ka nashi yana nan da su awalan shi an na harko ga waɗannan siffofi kuma ba mai su shi kuma bai gushe ba na farkon kadiran kuma bai gushe ba yana da iko da duk abin da ta samma babu wanda ya sai hana ko wata zila kun san Allah ce sun ce mi yana iya son abu ya kiyuwa kamar yadda yana abu na iyuwa bai so ba kamar kai dai ko ba haka ba ka sai akan mutun kenan wala yazalu aliman khabira Allah bai gushe ba kuma bai gushewa aliman masanin ciki da bai aliman masani khabiran masanin ciki da bai da ilmu Allahu alimun ko alimun sannan Allahu khabirun sifofi na waɗanda suna tiya da juna akwai sifofi cikin sifofin Allah da aka yi ta gwamaya su duk da malam zai yi bayanin su kada in ta riga malam masallaci da yawa amma dai dun inda shi miza tabban wanta ta abul hasan ash'ari zai raddi da kai kuma wajen raddin zai umhani da raddin kalmomi da sauransu amma kullum ana sa aliman yanzu an ka ba alimu an ka cin kukura ba alimun an ka ce ba in ka ce alimun siga siga ta mubalaga ko ba haka ba ko ban ce ma ba mutun nika ni ba lalle ka san ba mutun nika ni ba in na ce allamu lil ghuyub ko ko ban ce ma Allah ba amma in ka ce alimun ko kaga ana mutun alimu ko ana mutun al'alimu a ce hada alimu ko malami na eh eh ana haka nan to irin lokacin nan aka yi sauri a gwamaye wata siffar da alimun bai da ita to khabirun ita an kai sauri an ka gwamaya don ka san ma'ana alimu ta ɗagu bisa ga alimu ordinary alimu makhaluki wanga alimun na amma alimun khabiru kila fahimta don khabiru mai labari masanin komi da komi ba a faɗa mai ba ya san komi da komi ba a faɗa mai ba ko bai koya ba to shi yasa aka waye da kalimar alimu to kaga in kace alimu haza alimu ina cewa ina da malami na mun malami na na misali amma kana kara mai da kadirun kuma ba su karo ba su goma yawa Allah ta mu gane to akwai kalmomi da yawa irin al aziz al hakim ba hada su da mutum azizu hakimu a sai Allah amma ka ce mutum azizu ga imratul aziz to rawi da fataha an nafsihi ko ba haka ba laqad shagafa hu ba kaga an ce mai al aziz kuma akwai hakamu ko hakimu ko ba haka ba eh ana ce ayi luqmanul hakimu ko an ba shi hakimu shi dai amma ka hada su al'azizu al'hakimu ina ba su haduwa to akwai sai ka kiya wannan ka'ida kamar yadda ana ce mutum alhayyu ko ba ce mai alhayyu ana ce mutum alhayyu amma kan hada su alhayyul qayyum ba su haduwa masha Allah to a kiyaye da irin waɗannan sosai istawfal ashiya ilmuhu ilmin Allah ya game ko ina ashiya duka abubuwa istawfa ya cike su daga wafa'una Allah ya ilimi ne ya gami ko'ina gama su mugun zato ga Allah sawa'un mai yaƙi da mara kyau Ko ko musulmi rubabbe ya ce Allah halin baka nan wai matsala ya fada ka ji hauka ya siffanta Allah da irin waɗanda abubuwa Allahu to ilimin Allah ya gami ko'ina wa nafazat fiha iradatuhu irada ta Allah ta shiga ko'ina wa nafaza ta shiga fiha cikin ashiyawu din ko'ina ta kai babu abinda abinda zai wakana babu irada kamar yadda babu abinda zai wakana babu ilimin Allah ga wannan abin kai walam ta'azubu anuhu hafiya tun umuri boyayyaki hafiya-hafiya khafiya kun san a ko boyayyakin hankuri kila masu Hausa sun ji na yau ta Hausa abubuwa da yawa in sun ka ɓoye abinda ɓoye ɓoye ɓoye to waɗannan abubuwa ya zika dan su wuce ɓoyayyakin kun gane ai ko a to sun gyara min ɓoyayyin al'umuri al'amurra jamil zakumullahu khairan khafiyatul umuri ɓoyayyun al'amurra waɗanda sun ɓoyi ga kowa wala ta'azubu anhu ba su shige mai duhu shi Allah ba su ba su ga Allah ta'azubu ko ba haka ba abinda kalimar ta'azzubu ka bada ma'ana saboda abin ya cika boyuwa ya cika boyuwa har ya zan ba gani ne kamar irin wanda abubuwan da yanzu irin tiny abubuwa da aka sa Microsoft sai an duba ko wayannan da sai ka sa gau ka gani ko to Allah shi ba su boyu gari ba to da ta gani su fiye da wada makhluki ka ganin su babu ciya kamar kai in fiye da kai makhluk wala ta'azzubu anhu khatiyatul umuri mun gane wannan sannan walam tugayyiruhu sawalifu suruf surufi duhuri sawalifu jam'u salifu, salifu daga salafa na abin da ya wuce surufu jam'u sarfin sarfin juyawa duhurin jam'u daharin daharin zamani juyawa zamani wanda ya wuce ko to ba guda ba ba guda ba jujjuya wa zamun nan masu wucewa da sun kai taucewa ko ba haka ba walam yalha minana walam yalhaq walam afwan walam ba su canza Allah yana nan wada yake bai canza ba ma'ana sadda an kahe kowannen mu daga ciki latsutsuna fata tai kamar ta kataba ta fashi ko ba haka ba ehen na tabbata duk wanda an ka doka lokacin da haihu ran da an ka haihu an ka kai kwatankwacin fakka ga an ka sako shi ran ya ba mu Allah ka ta ko ba haka ba ran nan shi babu shi ko amma yanzu mutum ka faduwa da sili zibis kuma ya tashi kakkaɗe ko ba haka ba to yau da gobe da gobe sai ya koma wa da yake in tun kuɗa sai ka yi faɗi sai kai ko tun kuɗa sai mi canza shi sawalif surufu duhuri surufu duhuri jujjuya zamani yau da gobe ta juya shi to Allah lan tu gayyurhu ba ta juya shi a shiga ga baka san Allah ba in kace ma Allah kace ma Allah na da wasu abubuwa kenan baka san shi ba surufu duhuri an gane wannan gaba kadan walam yalhaqu walam yalhaqu fi khalqi shay'in mimma khalaqa kalalun wala ta'abu walam yalhaqu bai riskai ba menene ga hatan zuwa fi khalqi shay'in ga halitta komai dukan komai min ma khalaq ga abinda Allah halitta bai riskai ba mi aris mi mina na kalalun kalalun dakushewa ban zan kwara Hausa ba abinda akalalun kai kai kawai misali baka misali ga komi ka kai shi misali hatta da rubutu irin mu almajirai kana rubutu kana rubutu kana yi kana yi kana yi saboda yi kullun ya zama majiki haka gaji haka gaji haka gaji sai ya zanni sai abin nan da kasa bai ka kasa kamar dukkan albajiri sun sani wata rana misali kwafa feji guda sai ma wuya a nasu masar da ɗauki maɗinki ko ba haka ba eh tsohon maɗinki kila ɗinka kala kala ashirin ga abin ko ba haka ba amma in ɗinki ya tishi ya tishi ya tishi wata nan kowanne ya kasa ɗauka kalalu kalalu ba rashin iyawa ba ko ba haka ba a'a ya shayi ya shayi har ya ɗaya daɗi ko ba haka ba to shi akkalalu to faɗa min cikin ayyukan Allah da Allah ya sha ya sha yanzu ya bayi saboda ya sun ɗebe da ya ya gaji da su shi da ka ya ya gaji shi da mutane ya ya gaji kashewa da rayawa ya gaji kalalu bai samu Allah ba ni aka kalalu to kasawa ko da baka iya ba kana kasa ka zo ka zo ka ce in wani abu da ban iya ba sai in kasai shi ajazu ajazu aka ce mai shi ko yana nan tahi gajiya ga hanan ta ta ta'abun kosawa ko da kosawa to ka gundura gundura ko gimsuwa a cewa ne ya gimsu ko to shi akkalalo ko gundura ko gimsuwa ba ba ka iya ba ka iya wanga abu cikin minti guda in ka tashi kana yi amma ka gadi da yi ka shayi shi akkalalo to bai samu Allah abinda Allah ya kai tuntun yana na yana yi ne wadda ya kai ne haka ya kai ne babu kalalu sannan wala ta'abu babu gajiya gajiya shi gajiya ka ji tiɗi su baka ya tashi ko ba haka ba shi a gajiya sannan mi wala masa wala lugubun lugubun shi kuma galabaita lugubun galabaita ba ta shafi Allah ba shi galabaita baka bari ba baka bari ba kana nan kana amma kana nan kana yi ce? ko ba haka ba wanga kamar irin mai masu masu sabkali da masu loji ko ba haka ba ya gaji amma adadin adadin buhuwan da an ka ce ya sa ya kasun ya sa zai ya cimma dubu 20 ga ini ko ba haka ba gashi ya gaji amma dai dauriya aka ana ta yi lugubun tibis in ya kwanta to gobe ba su bahin ba ko hanci sai ta kai hanci sai ya kai lugubun kenan wa ma masana min lugubin Allah ce mun halicci sammai da kasai kuma wa ma masana min lugubin ka ko san ba sama da kasa ba ko gina masallacin kai ne kana yi za a ji lugubu to babu lugubu ga Allah sannan mi wala nasabun kuma babu wahala Ta abun gajiya nasabun wahala mhm wahala laqad laqina fi na hada ba wahala ba Allah bai sabai shayi Allah ba to ina jan ku yi hankuri mu tsaya na dan ke karatu na ce masu masallacin da duk ko ina a rinka tsaye da ni eh ana yi don kar karatun ya wuce kuma gaskiya in ba mu yi kokari muka dan zan kai kadan ba to mu ma kalalon za ta same mu ko ba haka ba eh da lugumun kai kai ka koma kwanciya ko ko kai ka ji har babu dadi ko yauwa to ina jin mu tsaya nan kuma a yi hankuli muna ɗiba abin mu ɗiba abin inda muka son mu kai za mu kai ko ba haka ba mu tahi alaba basiratin mu yi karatu karatun da su sun san ba ciya ba mu yi karatun ba ko ba haka ba don da ma ciya suka wai ahalus suna ba su ba su da karatu ko ba haka suka ciya ba wai ba san luga ba suka ciya to wallahi kariya suka yi yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu